kalangu litinin watan fabrairu na shekara 2021 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarun tare da hawa usman ga muhimman kanunsu. Kalman batanci da wasu mawakan kasashen waje ke yi ga wasu shugabannin 'yan siyasar ƙasar Nijar a lokacin yakin neman zaɓe sun saba ma tabi'un 'yan Nijar in ji masanin al'adu ya shi dogo. A ƙauyen Gabi jihar Maraɗe a cikin daren biyar zuwa shida ga watan Fabrairu wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da mai ɗakin shugaban asibitin za ku ji tsokacin shugaban da'irar a cikin labarin. A rahoton namu na musamman yau muna ranar Litinin za mu taɓo batun takurawa a zaman makwabtaka tare da jujin mai muna gazibo Masu mu barkan mu da sake saduwa. A ƙasar Niger idan an buɗa yaƙin neman zaɓe zakuji wasu mawaƙa na ƙasashen waje suna sheƙe ayarsu har su kai ga wuce gona da iri cikin kalaman da suke. Ya shi dogo masani kan al'amuran al'adu ya jajanta irin wannan mummunan kalaman da wasu mawakan ke yi wanda suka saba ma al'adun kasar Nijar. Ga dai ci gaban firar tasu da Arabiya a Mekano. Da an ce wuf kai a ta a nemo su wani ka za a ta a kawo su. Muna nan zamne mu artista namu nan na gida sai dai mu ji an yi waka an yi ta zage-zage. Mu ko zage-zage na shi ne muna ciyo. Tunda in sun ka taya su ba ganin su aka yi ba. amma dan aka gamu da kamar mu artist ko wani abin gasa ce kai wani irin shilme na kuka mutane. mota wani sun kai shilme sun yi shilme sun tahe su sitiragra saurari waƙoƙin sagwalo sagwalo bai zagin ku sai dai yi yabo ya wasa ka ji daɗi tsime sai tsime ya tashi a yi abin mamaki ko ba gado ba sai hakuri dai siyasa ta kawo duka wannan abubuwan da an ga mutum da kaya masu kyau barka da zuwa alhaji alhaji bai yau alhaji wane ne alhaji shi wanga musician bai san ka ba bai san tushen ka ba bai san komi kake ba mai shiga tsakani na jamhuriyar Nijar, metro ali sirfi maiga ya soma wata ziyarar tattaunawa da wayar da kan 'yan ƙasa a jihohin zandar maraɗi tawa doso talabiri da birnin yamai ma'anar wannan ganawar da 'yan ƙasa ita ce girka wata mu'amala ta canza miyau tsakanin al'umma a cikin zumar tsara zaɓuka na gari a ƙasar Nijar. kamar yadda rahoton na mustapha mamman sani ya nuna Sasantawa tsakanin hukumomi da haɗin kan 'yan ƙasa wani nauyi ya rataya a wuyan mai shiga tsakani na jamhuriya wannan shine maudu'in wani kamfe da ya shafi kowa tare da wayar da kan jama'a da mai shiga tsakani na jamhuriya ya gudanar jiya a zandar. Manufar hakan shine kasancewa da halaye na gari gabanin zaɓe a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Mai shiga tsakani Metar Sirfi Mega na da ƙarin bayani. Ya ku 'yan ƙasa kada ku sake ku kasance mafarautan 'yan siyasa ku kasance masu kishin ƙasa da son ƙasa da kuma wanzuwar zaman lafiya. Amfanin wannan kamfe shine ilmantarwa a cewar Maman Janti, Sakatare General na ma'aikatar magajin garin Zandar. Mai shiga tsakani na ƙasa a matsayin ƙwararre ya zaɓi rigakafi a maimakon shiga tsakani domin an tabbatar a kimiyyance cewa rigakafi ya yi magani. Wannan tsari na tattaunawa tsakanin al'umma ya samu karɓuwa daga malaman addinin Islama. Abdulrazak Shaibu ya bayyana cewa addinin Islama ya yi koyi da zaman lafiya da fahimtar juna. Mun tarbi abin da ya zo ya faɗa muna da hannu biyu mun gamsu saboda islama faɗar ubangiji ce wanda a cikinsa akwai zaman lafiya daga nasu bangare magoya bayan ƙungiyar farar hula sun bayyana cewa su ma wannan maudu'i ya shafe su muhammadu rumur mamba ne na kungiyar ccrc. mun ba da himma cikin yanci domin kawo tamu gudunmuwa a matsayin mu na 'yan farar hula bayan jihar zandar mai shiga tsakani na jamhuriya zai kasance a jihar maradi a cikin daren biyar zuwa shida ga watan fabrairu na wannan shekara wasu mutane dauke da bindigogi da ba a tantance su ba sun dauke matar shugaban asibitin ƙauyen dumangada a da'irar gabi a jihar maraɗe masu aika aikar na ziyara ne tsakanin nigeria da niger inda suke kashe mutane su jikitar da wasu sannan kuma su sace dabbobi a cewar shugaban da'ira ta gabi gamayyar aikin jami'an tsaro na ƙasar niger da nigeria na iya kawo ƙarshen wannan al'amarin ga dai kane dan malam a cikin firarsu da muhammad mamanta waya. Avanciyar Shekaran jiya bayan harin Bima inda suka tafi da mutane takwas sannan sun ƙara dawowa a cikin daren biyar zuwa shida ga wata inda suka kashe mutum ɗaya sannan akwai wani gungun 'yan fashin da suka farma garin dumar gada inda nan ma sun yi ƙoƙarin garkuwa da matan likitan a nan garin mijin bayanan nan a ƙarshen satin yana maraɗi sun yi ƙoƙarin tafiya da matan likitan sai mataimakin likitan ya nuna turjiya na cewa ba za a tafi da matar ba sai suka harbe shi a bayan shi yanzu haka yana a asibitin maradi sun tafi da matar sun buƙaci a ba su kuɗin fansa ne miliyan goma amma ina zai same su kasancewarsa ɗan kwantaragi ne a karamar asibitin shan magani ta garin muna ta ƙoƙarin ɗora waɗansu barikin sojoji al'amarin satar mutane da karɓar kudaden fansa na ɗaya daga cikin sabbin abubuwan da ke tiyar ma al'umma hankali a ƙasar niger wannan al'amarin da yake wakana a cikin jihohin da ke iyaka da najeriya na da hujjoji da dama kamar yadda dr dukku abdulrahman malamin jami'a a jami'ar zandar ya shaida ma muktar hamadu ta waya wannan sabin ta'addanci da muke gani a cikin jihohinmu na Nijar yana da alaka da irin halin da muke ciki na tashin hankali na kuma ta'addanci kuma yana cikin salsalon kamar in sun kai aran gaba da mutum sun kashe da shi kudin da suke tambaya wannan kudin za su iya kama musu saboda su gyara duka wani kungiyoyinsu kuma yanzu in mun ka duka wani bangare na rayuwa muna iya danganta shi da irin wahalolin da mutane suke ciki da irin wannan wahalolin ne wannan kudin da suke samu kamar sana'a suke samu wadda ke basu kudi wanda kowa ke nema a wajen aiki a maraicen ranar subdu shidda ga watan fabrairu shekara ta dubu da da ishirin ɗaya wasu mutane dauke da bindigogi da ba a tantance su ba sun kai ma ma'aikatan hanyar nan ta sannan tebaram hari a cikin aika-aikar da suka yi wannan 'yan ta'addan sun kona jirgin dankaro guda da manyan motoci uku sannan kuma suka yi awon gaba da mota pickup guda bayan sun ma ma'aikatan barazana suka ara cikin nakare kayan jami'an tsaro su isu. Ƙungiyar Medecins Sans Frontiere ta soma a ranar Alhamishin da ta gabata wata shawara gama gari ta riga rigakafin cutar ɗan sankaro a cikin da'ira ta hudu birnin Yamai da asibitocin magariya a jihar Sandar. wannan shawarar gama gari ta biyo bayan bullowar cutar a kwanakin baya a cikin gidajen asibitin wannan yankunan kamar yadda dalil aji muhammad wakilin kungiyar medecines sans frontier reshen niger ya shaida ma maryama jallo kenda Euh, muna da labari kai tsaye tare da babbar cibiyar yanki baya ga Yamai a yanzu haka muna kamfan shawar mai da martani tare da asibitocin magarya inda muke shawar yaƙi da cutar ɗan sankarau. Ɗan sankarau ana samun ta a lokacin watan Maris har watan Juni. Lokacin ta ne sosai na yaduwa amma wannan shekara an fara samun cutar tun da wuri. Mun kawo ɗauki ga asibitin domin mai da martani cikin sauri za a ɗaukar wasu matakai domin zuwa wasu yankuna inda ake da bukata a bangaren asibitin magarya za mu yi sati guda a da'ira ta hudu har ƙarshen A ƙasar Nijar bayan an tattare albarkatun noma wasu manoma na komawa aikin garake a dogon dutse aikin na garake na tahiya daidai ganin cewa kowace shekara sai an ƙara guraren noman. A cewar shugaban ƙungiyar masu noman garaken cewa da Alhaji Hamza Alhassan suna samun tallafi daban-daban don tafiyar da ayyukan nasu ga dai ci gaban firar tasu da abdulaziza dan yuma Noman rani ya samu ci gaba sosai a Duci, akwai wurare da dama da aka buɗe kamar tafkin sau na uku da kuma tagon da ya samu rakiyar abokan hulɗa, haka ma akwai kuka bakwai a hole a ko ina dai cikin hukumar ko ina ciyayi ne maza da mata matasa suna kullum wajen aiki suna son ƙara amfanin da suke samu. Manoman Duci suna samun tallafin abokan hulɗa, rakiyar gwamnati, tallafin hukumar magajin gari da na hukumomin kuɗi suna cin karo da wasu matsaloli da ke da nasaba da cututtuka da kula da ruwa idan aka ɗauki misalin sansanin tafkin sau na ɗaya na biyu da na uku da togon inda aka samu sabbin rijiyoyin burtsatse da shato na mutane sai sun rika zuba kuɗi mutane ba saba da irin wannan biyan kuɗi ba me yasa saboda akwai 'yar tsada kuma abin kunya ne Ƙungiyar kasashen Afirka UA ta gudanar da zaman taron ta karo na 34 daga 6 zuwa bakwai ga wannan watan shekara 2021 ta hanyar talbijin a cikin furucin da ya yi sabon shugaban kungiyar felix sachi zekede ya yi tsokaci kan manyan batutuwa guda biyu na shekara mai kamawa wanda suka hada da sake mayar da kayayyakin gargajiya a kasashen da ke cikin kungiyar da kuma yaƙi da cutar covid-19 kamar yadda jaridar rfi ta bayyana a game da cutar ta covid-19 za a girka wani tsarin karbar kayayyakin jiya na afirka haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wasu halaye na rashin sanin ya kamata da wasu makwabta ke yi sun saba ma ka'idodin zamantakewa wannan irin halayen su ne ake kira da takurawa a cikin zaman makwabtaka a cewar juju goji mai muna gazebo wa'inda abin ya shafa na iya kai kara a kotu na ke kusa da su ga dai cikakkun bayyanai a cikin firarta da rukayyatu abdurrahman Yaya za a fassara takurawa ta makwabtaka? Ana iya fahimtar da takura a cikin makwabtaka kamar ayyuka ko halaye na wani makwabci da za a iya hana wa makwabtan shi kwana, sanya su a cikin haɗari ko sa su cikin haɗarin kamuwa da wasu cututtuka da kuma saba wa ƙa'idodi masu tabbatar da tsaron sirri na makwabta. Wani hali ko ɗabi'a ce ke iya zama takurawa ta makwabtaka a yanayin rayuwar al'ummar Nijar? Hayaniya ko sautin kungiyar makaɗa a cikin otel, wuraren shan barasa, da wuraren shakatawa na dare irin wannan kasuwanci sun halatta amma bai kamata ba ya hana makwabta kwanciya da damuwar marasa lafiya idan aka yi katari akwai asibiti a cikin unguwar ba a hana sana'ar karuwanci ba amma bai kamata ba a yi shi a cikin gidan hayar da akwai jama'a da yawa tafiyar da aikin karafuna da samar da hayaniya da ke iya damun rayuwar makwabta da kuma yan boyi da ke kulkule na kayan miya a tsakan dare a lokacin hutu kashe hanyoyi a wasu unguwanni don hana wa masu abin hawa hucewa lalata adon gari gari da kuma muhalli. Gina bene a cikin unguwar da ke da yawan kananan gidaje. Duk wannan yana keta sirrin makwabtaka. A wani rukuni za a iya sanya waɗannan halaye? Doka na kwatanta takura a cikin makwabtaka a matsayin rashin sanin yadda ake rayuwa, saboda babu wanda yake da izinin kawo tashin hankali fiye da yadda shari'a ta ƙayyade. Madam, wake da hurumin dakatar da waɗannan halaye. Juju sai kuma yin ta fi karfin shi mai gabatar da kara na gwamnati ne ke da alhakin kiyaye zaman lafiyar jama'a. A zahiri za a iya danganta takura a cikin makwabtaka da rigima da ta taso tsakanin jama'a wanda masu gabatar da kara ofishin 'yan sanda da jandarma ba su san da shi ba. Kinan ta yaya ya kamata a fuskanci lamarin a wannan yanayi? Si vous êtes victime de troubles anormaux de voisinage. In takogar makwabtaka ta shafe ku, idan kuma kuna da yawa, za ku iya ɗaukar lauya a cikin aikin. Idan kuma kun kasance masu rauni, ku rubuta abin da yake faruwa, ku ɗauki hotuna, ku samu wasu shaidu, sannan ku shigar da ƙorafin ga kotun da ke yankin ku. tribunal civil de votre localité. Madalla, anan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a mahuta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba daɗewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya ba na ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne maram traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.